menene ya kumshi wannan aikin sai sayar wannan shiri ya shafi ɗaya daga cikin shirye-shirye da dama a sashen kiwon lafiya muna kawo tallafi ga mutane masu fama da nakasa da yaƙe-yaƙe ya shafa da kuma sauran cin zarafi a ko'ina a cikin ƙasa shirin ya shafi ɓangarori biyu musamman ma ɓangaren farko shine ɗaukar nauyi ta fuskar magani da matsalar da ta shafi ƙasa ɓangare na biyu ya shafi shigar da su cikin harkokin tattalin arziki da na jama'a na mutanen da suka amfana tuni da wannan daukar nauyin magani da makamantansa. Ta yaya sai sayar ke aiwatar da wannan shirin a cikin yanayi kamar Nijar. Eh, to kalubale ne har kullum wani kalubale ne gare mu kamar a Nijar domin akwai tashe-tashen hankali da ke faruwa domin yankin Sahel ne tare da kalubalen da ke akwai musamman ma domin tallafawa hukumomin ƙasa ko da akwai ƙungiyoyin fararen hula musamman ma muna tallafawa babbar likitan Yamai da ta kuma Zandar da kuma wasu ƙungiyoyin nakasassu da ƙungiyoyin ma'aikatan kiwon lafiya misali ƙungiyar mutanen da ke fama da matsalar ƙashi shi da kuma kungiyar mutanen da ke da hannu ko kafa ta roba. Suwaye masu cin amfanin wannan shirin a inda ake gudanar da shi? Ta fuskar kai tsaye masu amfana su ne mutanen da ke da nakasa da yaƙe-yaƙe ya rutsa da su. Haka kuma muna ɗaukar nauyin duk wani mutum mai nakasa da ke buƙatar wani taimako domin sassan jikinsa su dawo. Muna mai da hankali ga mutane masu rauni sosai ma'ana mata da yara ta fuskar da ba kai tsaye ba su ma masu amfana su ne jami'an kiwon lafiya da muke taimaka musu da horo cikin yanayin aiki domin ƙara inganta aikin maido da aikin sassan jiki a Nijar. Akwai kuma mutane da suka yi fama da tashin hankali musamman ma wurare mafi fama kamar misalin Difa, Tawa ko Tilabiri. Kuna aiki tare da ƙungiyoyin mutane masu fama da nakasa, miye amfani kuma me wannan ma'amalar ta ƙumsa? Haka ne mutane masu nakasa sun zama abokan aikinmu na kai tsaye kuma waɗanda aka fifitawa domin suna zama masu amfana kuma masu taimaka mana a cikin ayyukanmu suna tallafa mana wajen tantance da gano wasu sauran mutane haka kuma suna tallafa mana wajen isar da shawararinmu ga hukumomin ƙasar Nijar.